to yanda abin yake na farko akwai abokina da muka ta fara da shi musa kenan wanda duk wannan gwagwarmayar da aka yi tsawon shekara tara ko goma tare muka taso ka san kana yin kirkira zaka je ka nemo fatina da zaka dinga yin abin nan saboda kar ka samu discouragement ka zo ka kera abu ya kone misali kamar yanzu incubator lokacin da muke da satin incubator sai da muka control din incubator guda goma sha biyar wata hudu muka yi muna yi duk wanda muka sai da ya kone a na sha shida ne kawai to kaga an baka da wanda idan zai dinga taimaka maka wajen ko ka yi laushi a nan zai kara maka karfin gwiwa wajen yi sannan su kuma wayannan ragowar kusan abokan karatu ne a sun da muka yi muka shiga matakin gaba da secondary tunda da kana rayuwa za ka haɗu da wani yana irin abinka sai muka yi joining venture muka haɗa kai waje ɗaya muke tunkarar matsala in muka kama ta to sai ta je ƙasa wallahi to haka muke yi muka to sannan kuma akwai ɗalibai na wayanda su kuma irin bayar da nake da su su ma suke da ita amma sun rasa wanda zai nuna musu ina hasken tafiyar yake sai su zo guri na sai muka karatu da su har ta kawo matakin da yanzu sun fita shi daga ɗalibai na sun da abokan aiki na to haka sun sami ilimin kuma wasu ma yanzu daga ciki na a wannan kamfanin da muke da shi na Ibn Masa wasu sun buɗe sub branches na kamfanin su su ma suna nan suna kasuwancin su sai abu su siyar wa location din su wannan ma ya kera nashi matsalar society su misali wani zaka ga ruwa ne mara kyau kawai zai kirkira abin da zai dinga tace ruwan famfo ya dinga sayarwa da mutane kawai ya dinga sayar musu wani kuma fitila yake a bangaren shi wani sola yake ta gida to za ga duk daga nan wannan kamfanin aka samu wannan rassan kuma wayannan ɗaliban na da abokan aikin na da kuma abokina da muka yi gwagwarmaya da shi duk a cikin mu aka samu wannan alfanin to masha Allah to abokan aikin nawa mutum hudu ne kamar yadda kake ganin su wannan ɗayan da ka gani shine ɗaya karamin nan shine ɗalibin nawa wanda to shi ma akwai irinsa saboda yanayi na lokaci ba zai a ci kowa sai an nuna shi ba akwai mataki kanana ƙanana kuma akwai wani abu da muke a nan kamfanin namu idan misali mutum ya gano yana da ɗa wanda yake da irin wannan basirar yana iya zuwa muna da wani special treatment da muke wa mutum za mu ɗora kai akan ina technology na kai karkata kamar yadda daga tura yake in bature ya gano ɗan shi yana yana son harkar technology misali harkar fasaha to kokari zai ɗora shi tun daga matakin sakandare har ya kai jami'a kan harkar fasaha nan to mu muna wannan abun za mu ga me kake da shi kana da kaza to in iyayenka sun ka kawo ka sai mu dora ka kuma kyauta miki ba wani kuɗi da wani zai zo ya ce ya biya an ba shi ilimi kamar yadda mu muka samu waɗanda suke gabace mu akan harkar in ka je kyauta za a baka wani abu ba wacce za ka siya ba hasali ma in ka zo ka gaza da kuɗi ta wani bangaren za a wani abin da zai taimaka maka a wajen wannan abin ka ka ci nasara to mu ma irin koyin da muka yi da su ke to masha Allah AB Universal Innovation ya haska sai ga ga abin sunan nashi shekara ta ɗaya shekara ta biyu har zuwa shekara ta hudu aka samu aka yi nasarar wannan gasar da wannan abin da aka kirkira sanadiyar wannan rashin lafiyar sannan aka yi nasarar cin wannan gasar kuma aka kirkiri abin da a tarihin shekara sha shida ana zuwa wannan gasa a kano wannan project din ne ya fara kawo irin nasararsa shi tashi mai salo daban akan harkar manoma saboda dalilin yin mashin din kaga matsala ce da mutanenmu kashi saba'in na 'yan najeriya za ka san manoma ne to kuma su suka fi kalubalantar wannan matsala to kuma aka zo aka salba musu matsala duk wanda zai ji wannan yadda project din yake aiki ko kuma ya gansa za ga ya samu interest in bai yi samun interest ba to zai dauka auto ya nuna abokin shi zai ce ah, yana da wani dan uwa manomi in ya ga wannan abin zai amfana da shi to wannan abin ne ya ja wannan abin to kuma sanadiyar wancan abin da ya faru da ni a gona da rashin lafiyar nan shi ya bada dama aka yi wannan abin wannan shine abin da ba zan taɓa manta da shi ba to gaskiya dai idan na ce maka ga adadin abubuwan da na kirkira zan iya cewa na yi ƙarya saboda ni kaina ban san adadin su ba kawai abin da na san nake yi akwai inda na ɗauka min kamar mutum guda goma da na ba su ƙarfi wajen yi misali harkar ƙinƙasa harkar injin gona da ɓangaren noma da kuma harkar security wanda za ka taimaka wa ma'aikata wajen samar da wata na'ura wacce za ta amfanar da su wajen wajen surveillance da suke yi kula da lafiyar mutane sai kuma harkar haske to wayannan fil guda hudu sai kuma harkar lafiya su wayannan fil guda hudu su ne abubuwan da na fi zurfafa bincike na akai da ni da abokaina kuma mun yi abubuwa da yawa sai kuma harkar robot wanda harkar robot abubuwan da aka kira ma ba za su irgo ba tun ana yin kanana da gwangwani da da waya keke aka zo aka fara yin wanda zai tafi ka ganshi da idonka kamar yanzu na'urar da muka harba ta mun kirkiri wata na'ura ta harba rocket na'ura ce da za muka yi amfani da muka shi ma dai ilimin hasken ranar na muka yi amfani wanda za ga yanzu a duniya in ana maganar ammunition weapon za ga da hasken rana ake yin shi wanda za a tura na'urar robot da za ta tafi cikin daji ta faɗa da 'yan ta'adda wacce take amfani da hasken rana to mun kirkiri wata karama wanda mun yi testing mun gwada da neck out tun da dai ka san yanayin tsaro na ƙasa muka samu neck out muka saka ya dinga launching yana fitarwa ignition kuma shi ma da hasken rana yake amfani to kaga irin abubuwan da sai dai kawai in takaici suna da yawa gaskiya kuma an yi abubuwa na bajinta sosai tsawon wannan shekaran goma dai da muke ta fama har muka kawo wannan matakin da kake gani to wayanda nake hangi a role model mataki mataki ne misali a matakin Najeriya wayanda nake hangi a role model ina gaskiya ba su wuce masu gidana ba injiniya Jamilu injiniya Kamilu Karama Shehu Karama wanda aka sani Usman Shehu Usman kenan su nake kalla a matakin najeriya wanda idan har zan ce yau ga wani wanda yake technology a najeriya ya amfana da technology ko technology ya mai rana misali ya wata maya ya taimaka mutane su nake kalla a matsayin a mataki kuma na duniya gaskiya ni Elon Musk nake kalla wanda ya kirkiri SpaceX ya yi Tesla moto tunda ya kuma yi Solar City ya kirkiri harkar ah, hasken rana ya yi state guda wanda yake bada hasken rana ya yi na'urar harba rocket zuwa duniyar sama sannan kuma ya yi ƙirƙirin mota mai caji wanda muna sa da yan Allah yadda kuma wata ranar kamfaninmu zai kai irin matakin da kamfanin shi yake. OK2 kamar shi wancan bature ne ana ce mai Elon Musk. OK to role model mutanen da nake gani da suka suke misali nake kwaikwayo wajen kere-kere na a matsayin a matakin ah, misali Najeriya akwai masu gidana Usman Shehu Usman akwai injiniya kamil welding services akwai injiniya jamil electronics wanda suna na incubation center su nake kwaikwayo wajen kere-keren da suke kuma duk matakin da suka daga kafa suka wuce to ni kuma insha Allah zan saka tawa a wajen a haka muke tafiyar dango dango da sun daga sun motsa ni ma zan motsa to a mataki kuma na duniya akwai wani baturi ana ce mai Elon Musk mutumin da ya kirkiri na'urar haraba jirgin sama zuwa duniyar wata ya kuma kera mota mai caji wacce za ka yawo da ita a gari take amfani da cajin hasken rana sannan kuma ya kirkiri state guda ya yi bi ma'ana jiha guda ya yi wanda yake ba ta wutan nefa da amfani da hasken rana to muna sa rai mu insha Allah a kirkire bangaren da kamfanin mu suke yin harkar sola insha Allah muna tunanin za mu ba Kano wata ranar wutar sola gaba daya to buri na dai nan da shekara biyar ina sa ran zan zama minista na harkar kimiyya da fasaha saboda ka san an ce eh, wanda yake da ciwon abu a jikin shi ne zai iya ka gyara duk da wayanda suke kai yanzu kuma muna fatan suna ka ci gaba kuma mun gani kuma mun mori daga ci gaban da suke amma ka san mai daki an ce shi ya san inda yake mai yoyo ina ganin in dai har na samu dama na zama ministan wanda da ya shafi harkar kimiyya da fasaha akwai wasu matsatsalu wanda suka shafi harkar kimiyya da fasaha wanda mutanen mu suke yi suka rasa support ta wannan bangaren da wannan lapses ne da nake so na kwabarin ta wannan dama da na insha Allah ina sa ran zan kai wannan matakin to gaskiya dai har yanzu mun yi applying din ah, misali grant da opportunities da muke ganin suna shigo wanda mutanen mu za su iya amfana har yanzu dai gaskiya babu wani specifically mutum ɗaya da zaka ce wai ko kuma wani organization ya bamu ya bamu support mutum ɗaya ne ya mu support wani dan takara anan ana ce mai datti shehu shine ya bamu support lokacin da muka tunanin zamu incubator ya financing din harkar muka fara wadda za ka ganta yanzu ga ta nan tana nan akai ya ba da wani percentage a cikin matakin ci gaba misali mun zo ba mu da startup money ya financing din wannan abin zuwa level din da muka pikin da kan muka sai kuma iyaye iyaye da masu gidana iyaye su suke dan ban abin da zan samu su kuma masu gidana kayan aikin da suke da su waɗanda ni ban da su manya-manyan machineries zan je gun su da kuɗin da na samu a gida na hada sai mu zauna mu kera wannan abu har a kai an samu nasara amma bangaren gwamnati ko wani ba wani gaskiya wanda ya taɓa ɗaukar wani abu wanda ya taimaka mana muna sa rai in a wayanda suke za su ji program ɗin nan sun samu dama da za su iya tallafa mana ko su haɗa mu da wayanda za su taimaka mana to muna maraba da wannan dama kuma muna godiya eh customers yanzu ai su suka rike mu customers yanzu koyan da muke yi a wannan kamfanin muke siyarwa shine yake financing din duk project din da muka sa a gaba sai mun kai shi tunda wannan labarin da na baka cewa ba ma samun tallafi a baya ne amma yanzu tunda muna yin kayan da suke shiga kasuwa muna samun kuɗi muna samun kuɗin da idan muka tashi yin project wannan kuɗin da kwastomomi suke zuwa suke mu suna bamu misali kaga kamar lokacin da muka kirkira harkar sola arewa tv suka hira da mu to wannan lokacin da muka yi wannan hirar kusan dirran da arewa suka saka wannan hirar to sai mun samu wani sabon to mun sai da yanzu abubuwan nan akalla za su yi saba'in ko ɗari da muka siyar kaga taimakawar publishing ɗinmu da suka yi mun samu wanda ba su samu ba sakonnin ya je kuma mun sassai da wannan abu wanda kuma ya taimaka yanzu shine ma kuɗin da aka samu aka rising aka karasa wannan incubator da kake gani da kuma wasu project din da za su zo nan gaba wanda suna nan mun yi schedule in Allah da nan da wani dan lokaci kaɗan wasu matsaloli da suka damu al'umma za mu fito da su kasuwa a fara sai da su to kusan dai zaka ga misali ci gaban da muke fara badawa shine duk lokacin da muka ga matsala ta damu al'umma muna kawo ta wajen mai maganinta na farko kenan in mun yi maganinta na farko za mu kawo al'umma su da take dame su su ba mu wani abu wanda in return mu za mu ci gaba da kawo ci gaba bi ma'ana mu kirkira abin kamar fitilar nan da muka za ga kasuwanci da yawa ya mutu wanda anan estimating kusan asarar miliyan biliyan casa'in ake yi a Najeriya saboda matsalar rashin haske to tunda muka riga muka kirkiri wannan fitilar business din mutane da yawa da wannan su kayan sololin da muke yi business ɗin mutane da yawa ya rayu sun samu kwastomomi kuma sun samu ci gaba matsawa daga matakin da suke wani ya saboda hasken da ake gani na kayan shi yana iya yin kasuwanci da daddare to haka ake setup ɗin shi a gani in an gama zai bi dinga balla ya kai na tafiya yanzu muna aiki a kan shi wannan shine ɗaya daga cikin robotin da muke yi a cikin wannan kamfanin kuma muna amfani da setup ne na programming using arduino muna sa setup din a ciki zamu yi a computer sai mu transferring din file din into Arduino kan mashin din wannan abin da kake gani sai kuma ya gaya wa'annan drivobin da kake gani ga su nan sai su kuma wannan sensors din su ne sensors za su dinga detecting haka sai dinga tafiya yanzu da mun gama configuration din write up din program din za mu shooting din shi ya fara aiki wannan shine abin da yake faruwa misali za ga duk kusan robotin da ake za ga ana bukatar ya samu trace to wannan shine ilimi na farko da ake bi misali ka ce mai ya dinga bin wannan hanyar in ya ga kaza ya kwana in ya ga kaza ya kwana in ya ga kaza ya kwana to wannan shine robotin da yake wannan aiki layi yake bi haka duk kusfa kuspa da ka bi shi da shi zai je har ya kai karamin da zai ga wani obstacle kenan bi ma'ana abin da ya tare shi sai canza wani direction to wannan shine abin da muke so mu samar yanzu a wannan kamfanin namu zaga kusan advancement ne na robotic din da muke yi na gida to wannan mun fara amfani da irin na turawa da suke kawa mun shiga ilimin harkar programming to wannan shine ɗayan fatin da yanzu muke aiki a kansa